Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 18 ga watan Janairun shekarar 2018 kan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da 60. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar VOA Afirka zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji mu ga kanan labarai mutane akalla sha biyu ne suka mutu jiya laraba a wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake a najeriya shugaban amurka donald trump ya zargi kasar rasha da taimaka ma kasar koriya ta arewa da dabarar gitta takunkumi a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya haye gwajin fahimtar lamari da likitoci suka mai to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar rundunar 'yan sandan ghana ta kama wasu abubuwar fashewa da ake zaton bama-bamai ne lamarin da ya jefa mutanen kasar cikin fargaba in dai wa'annan bama-bamai da aka ce an samu in haka ne to lalle kan jami'an tsaron mu ya kamata su tashi tsaye saboda wannan ba karaman matsala ba ne. rundunar 'yan sandan jihar kaduna kuma sun tabbatar da sace wasu 'yan kasashen waje da ake zato 'yan bindiga ne suka aikata wannan danyen aikin akwai 'yan sandan mu guda biyu wanda suke tare da su 'yan turawa kuma suka mai da martani aka yi ta baka wuta a sanadiyar haka ne sai su 'yan sandan namu a suka rayukansu a birnin maiduguri kuma wasu 'yan kunar bakin wake sun kai hari a mona garage kuma sun kashe mutane goma yayin da suka jikata wasu 60 alheri grace abdu kuma tana tafe da shirinta na domin iyali amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane akalla sha biyu ne suka mutu jiya laraba a wasu tagwayen hare-haren unar bakin wake a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka ya ba da rahoton cewa fashewar ta ɓararraka garejin muna da ke hedkwatar ta jihar Borno, wanda gareji ne da 'yan gudun hijira da ke wani sansanin da ke daura da wurin suka fai zuwa. a cewar abdulkadir ibrahim jami'in yaɗa labarai na hukumar kai ɗaukin gaggawa ta nema da ke shiyar arewa masu gabashin najeriya wasu mutane kuma kimanin 65 sun samu raunuka ya ce wasu mata hudu ne suka kai harin unar bakin waken nan take dai babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin to amma kungiyar boko haram na yawan kai hari a garejin namuna kuma an san ta da amfani da mata matasa da kuma 'yan mata wajen kai harin unar bakin wake a jiya larabar har ila yau an bayar da rahoton sace wani Ba'amurke da wani ɗan ƙasar canada a jihar kaduna a yayin da suke kan hanyar zuwa babban birnin tarayyar najeriya abuja wasu 'yan bindiga ne dai suka yi masu kwantan ɓauna inda suka kashe wasu jami'an 'yan sanda biyu a musayar wutar da aka yi muna da ƙarin bayani kan al'amuran biyu bayan labaran duniya shugaban amurka donald trump ya zargi ƙasar rasha da taimaka ma koriya ta arewa da dabarun tsallaka takunkumi da duniya ta kakaba mata ya kuma ce kulle yomi koriya ta arewa na ci gaba da samun nasara wajen kira makami mai linzami mai iya isa amurka a wata hira da yi da kafar labaran reuters a fadarsa ta white house shugaba trump ya yaba ma kasar china saboda ƙoƙari da take yi wajen takaita yawan man fetur da gawayin kol da take samar ma koriya ta arewa to amma ya ce ya kamata china ta kara azama wajen taka ma koriya ta arewa burki ya kuma ce da alamar kasar rasha na cike gurbin da china ta bari na taimakawa koriya ta arewar trump ya ce mai yiwuwa shugaban rasha na yin kafar ungulu ga takunkumi da aka saka wa koriya ta arewa din da gangan a yayin hirar da na tsawon sa'a guda trump bai nuna kwarin gwiwa kamar yadda ya nuna a baya ba kan cewa zai tattauna da shugaban koriya ta arewa kim jong-un kai tsaye ba da 'yan jarida suka masa tambaya ko shin ya samu tattaunawa da kim trump bai yi wani takamaiman bayani ba to amma ya ce yana iya tattaunawar fuska da fuska da shugaban na koriya ta arewa a halin da ake ciki kuma a yayin da likitocin shugaban amurka donald trump suka ce ya nuna yana da basirar fahimtar al'amura gwajin da aka masa a ranar talata wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa mafi yawan amurkawa na ganin trump bai da natsuwa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da jami'ar eh, quinnipiac ta gudanar ta nuna cewa kashi 45 cikin 100 na masu kada ƙuri'a na ganin trump na da natsuwa a yayin da kuma kashi 47 cikin 100 ke nuna ke imanin cewa bai da natsuwar ƙuri'ar ta kuma nuna cewa akasarin maza na ganin trump na da natsuwa yayin da kuma akasarin mata ke ganin bai da natsuwa a satin da aka ba da rahoton cewa trump ya yi amfani da kalaman batanci kan 'yan ƙasashen haiti da el da afirka da ke shigowa amurka ƙuri'ar ta nuna kashi 59 cikin 100 na amurkawa masu kaɗa ƙuri'a sun yi imanin cewa trump ya fi mutunta farar fata fiye da sauran mutanen da ke da wani launin fata a takaice dai ƙuri'ar ta jami'ar ta quinnipiac ta nuna cewa kashi 38 cikin 100 na masu kaɗa ƙuri'a ne kadai suka amince da salon mulkin shugaba trump ɗin ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban afghanistan ashraf ghani ya ce ya yi imanin cewa wata dokar fatawa da yaƙi da ta'addanci wadda ƙasar pakistan ta kafa ya kamata a yi aiki da shi a duk ƙasashen musulmi na duniya ciki har da ita ƙasar afghanistan ɗin mai fama da tashe-tashen hakula gani ya yi magana ce a jiya laraba kwana guda bayan da malaman addinin musulunci na ƙasar pakistan su wajen 1,800 suka fitar da dokar fatawa a taron da gwamnati ta shirya a birnin islamabad sabuwar dokar da ta zayyana abubuwa da dama da ta ce sun saba ma addinin musulunci ciki har da hare-haren ƙunar bakin wake da ɓangaranci da kuma ƙaddamar da jihadi ba tare da amincewar hukuma ba shugaban na afghanistan ya gaya ma mahalartan taron da suka hada da matasa da mata da kungiyoyin sa kai da malumman addini na afghanistan a birnin kabul cewa fatawar musulunci ba ta takaituwa ga wasu yankuna ta wata ƙasa guda kadai ba nan take babu wani martani daga gwamnatin pakistan kan kalaman na gani to amma a ɓoye hukumomi sun yi watsi da su suna masu nuni da yadda pakistan ta jima tana shiga harkokin cikin gida na afghanistan masu lura da al'amura na sukar ra'ayin na gani cewa suna ƙara nuni ga tsananin rashin yarda da ke tsakanin ƙasashen biyu makwabta. Burtaniya ta naɗa ministar kaɗaici don kula da masu fama da kaɗaici waɗanda aka ce yawansu ya kai misalin kowane mutum ɗaya cikin 'yan Burtaniya goma. ministar wasanni trace crouch za ta ƙara wannan mukamin kan wanda take rike da shi na yanzu don ci gaba da aikin da tsohuwar 'yar majalisar dokoki marigayya joe cox da aka kashe ta fara bayan da ta kafa kwamitin kula da kadaici a shekara ta 2016 ga mutane da yawa kadaici wani bangare ne na rayuwar yau da kullum ta wannan zamanin a cewar firaminista theresa may a jiya laraba inda ta ci gaba da cewa ina son in fuskanci wannan matsalar ga al'umma kuma ina fata kowa zai ɗau mataki don magance kaɗaici da tsofi da sauran marasa ƙarfi da waɗanda suka rasa dangoginsu kan yi fama da shi ma'ana mutanen da ba su da waɗanda za su yi raka magana da su ƙungiyar ba da agaji ta red cross ta burtaniya ta ce 'yan kasar wajen miliyan tara kan bayyana kansu a matsayin masu fama da kadaici daga cikin jimlar mutane wajen miliyan 65 da rabi mutanen da suka hada da waɗanda wani lokaci sukan share fiye da wata ɗaya ba su ma magana da koda mutum guda ba labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla, rundunar 'yan sandan yankin Odoko da ke birnin Accra ta kama wasu mutane dauke da wasu abubuwa na fashewa da ake zaton babamai ne, yayin da ake zargin ɗaya daga cikin mutanen da alaka da ƙungiyar ISIS. Ga Rilwan Muktar Abbas da rahoto akan haka. a cikin wata sanarwa ta bakin shugaban 'yan sandan a wani taron manema labarai ya bayyana cewar za a gudanar da binciken kwakwab don tabbatar da gaskiyar lamarin za mu hakikanci sanin ko su wane ne tare da tabbatar da ko suna da alaka da kungiyar isis shi dai shugaban 'yan sanda david Petu ya ce ba za mu iya cimma wannan buri mu kadai ba face da taimakon jama'a baki daya tare kuma da sa ido sosai akan duk irin abubuwa da ke abkuwa a mu Kama waɗannan mutane uku da 'yan sanda sun kai ya yi matukanta da hankalin mutane. kuma duk da gaskiyar cewar ana gudanar da bincike wasu masu nazari akan sha'anin tsaro na ganin cewa shakka babu ana amfani da ƙasar ghana wurin safarar mangan makamai kamar yadda habib sani wani mai nazari akan lamuran tsaro ya shaida mini. Ya ce, akwai buƙatar mu binciki yadda ma'aikatan shige da fice na ƙasar nan ke gudanar da ayyukansu a bakin iyakokin ƙasar. Me yiwuwa za a iya samun makaman da suka fi wannan yawa a wani wuri don shi ni a na yana da muhimmanci mu dubi lamarin nan sosai domin zakulu duk waɗanda ke da hannu a cikin lamarin tuni dai jama'a sun karinka tofa albarkacin bakin su to alhamdulillah tun da 'yan sandanmu sun yi kokari sun kama su to amma ba na ya kamata a tsaya ba kamata ya yi a tashi tsaye aikan abokari a shawo kansu tun da ma tushe saboda kada mu zo mu zamo kamar wasu kasashen da ake ta jefe-jefen nakiyoyi in dai wa'annan ba da aka ce an samu in haka ne to lalle kan jami'an tsaron mu ya kamata su tashi tsaye saboda wannan ba karaman matsala ba ne eh, raɗaɗɗaɗi ake cewa mutanen isis ne amma shi ɗan sanda har yanzu bai fito ya ce mana ka abin na ba ya ce daidai kowa ya kwatar da hankalinsa ne kuma na tabbatar abin da ya sa kake gani waɗansu samu ƙarfin guwa suka shigo ƙasar nan ya fito da irin ta'adancin da ake zuwa gaba gwamnati bai ɗauki wani mataki mai ƙarfi ya riƙe ba abin da ya sa kenan wannan lamari da yi. ya iso daidai lokaci da Emmanuel Kwesi Anan wani mai nazari akan lamuran tsaro ke kira ga jama'a a yi hattara da shigowar NIC cikin ƙasar nan. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To da a Ridwan Mukhtar Abbas. A jiya laraba ne kuma wasu 'yan mata 'yan kudar bakin wake suka auna tashar mota na Mona Garage a birnin maiduguri kuma suka yi nasarar kashe mutane da dama ga ƙarin bayani daga wakilinmu haruna dauda a can maiduguri ɗin. a yau ne aka samu tashin wani bom da misalin karfe hudu rana a unguwar da ake kira muna garage da ke kan hanyar mafa daga garin maiduguri wanda ya sanadar mutuwar mutane goma da kuma ta wasu sittin da biyar hukumar samar da agajin gaggawa ta kasa wato nema ta fitar da sanarwar cewa waɗannan yankunan bakin wake ɗin su hudu ne kuma dukkaninsu mata ne da suka kutsa kusa da garejin muna inda ake yar hada-hadan kasuwanci suka tada bama da ke jikinsu ɗaya bayan ɗaya wanda ya sanadar mutuwar waɗannan mutanen wannan yanki da ake kira muna garage Farage ya yi kaurin suna wajen samun irin waɗannan har-haren 'yan ƙunar bakin wake wadda ko a jiya ma jami'an ba da kariya ga fararen hula da ake kira civil defense suka kame wani man fetur da suke zargan cewa ana kai ma 'yan ƙungiyar Boko Haram ne ta wancan bangaren. Sanarwar ya kara da cewa tuni da ya kwashe waɗannan mutanen da suka jikatan inda kuma garzaya da su asibiti don yi masu magani sai dai bayanai daga bangaren garejin mu nan na ci gaba da nuni da cewa wannan bom ɗin ya yi mummunan ta'adi wanda ya shafi mata da maza da ma ƙananan yara ganin cewa wuri ne na ƙananan mutane mutane da kuma ke gudanar da hada-hadan su yanzu dai abin da al'umma suka zuba ido su gani shine kawo karshen irin waɗannan yan kuna bakin wake musamman ma a wannan yanki na munagares da mafi yawan waɗannan mahara suka karkata ta wannan bangare Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. to da a gaida haruna dauda a jihar kaduna kuma 'yan sandan jihar sun tabbatar da sace wasu 'yan amurka guda biyu da wasu 'yan kanada biyu a karamin hukumar kagarko a kan hanyar su zuwa kafancen daga abuja bayan 'yan bindigan sun kashe 'yan sanda guda biyu da suke rakiyar su waɗannan 'yan ƙasashen waje ga wakilin munasiru yakubu da ƙarin bayani 'yan bindigan da ba a san ko su wane ne ba ya zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoton babu amo babu labarinsu babu kuma labarin turawan da suka yi awon gaba da su kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna malam muktar aliyu ya tabbatar mani da afkuwar al'amarin eh, lallai wannan gaskiya ne mun samu rahoto jiya da dare wajejen karfe goma na dare cewa wajejen karfe bakwai zuwa takwas na dare turawa sun fito daga kafancan za su je abuja a didan wajen jerika gorko road sai wato yan birnin gadadi suka fito musu sai suka buɗe wuta so dama akwai yan sandan mu guda biyu wanda suke tare da su wayannan turawa kuma suka mai da martani aka yi ta baka wuta a sanadiyar haka ne sai su yan sandan namu a suka rasa rayukansu so kuma muna tuhumar cewa su wa'annan turawa su wa'annan yan birnin gadadi sun yi awon gaba da su so amma kamar da nake ma maganar nan yan sanda tana ta kokari domin a ceto su a raye ba tare da wato an samu matsala ba kuma mu kama su wa'annan wato masu bindiga daɗi. Abin ya yi kama da garkuwa da mutane domin neman kudin fasa ko kun sami yin magana da wayannan da suka tafi da 'yan ƙasan wajen nan? Dauki a ba mu samu wannan ba. kamar da ma bayani na a baya abin da muke ta kokari mu yi shine mu ga da za mu ceto su mu kama kuma su wa'annan wato 'yan bindiga daɗi. Mm. saboda akwai mutanen mu musamman waɗanda aka ba training waɗanda ake cewa a turance special tactical squad akwai mm. kuma anti kidnapping unit commissioner yan sanda a jibishin jihar kaduna ya ba assistant commissioner yan sanda operation umarni kuma da nake ma magana nan yanzu haka ma suna kagar kujeran ana ta kokari domin a ga cewa wato an ceto su wannan turawa kuma a cikin yadda Allah ta da taimakon shi muna fatan insha allahu za mu wato ceto su koma kama su wannan bata gari. Ko lokaci kuka nemi jama'a su rika baku taimako a wannan karin wani irin taimako kuke nema ga al'umma domin ceto rayukan wayannan 'yan kasan waje. Daga cikin abubuwan da muke roƙo ga jama'a shine su dinga ba bayanai masu don duk kusan nasarorin da muke samu mm, za ka ga kashi saba'in cikin ɗari muna samun nasarorin ne akan wasu bayanai da ake bamu masu alfanu. Hmm. so idan mutum ya ga wata bako fuska a gari ko a wuri ko kuma mutum ana ganin yana shigowa da dare so duk irin waɗannan bayanai suna da suna muhimmanci sosai a wajen mu ina roƙon mutane su damu irin waɗannan su ci gaba da bamu irin waɗannan bayanai mu kuma insha Allah za mu ɗauki mataki sannan kuma na biyu ina amfani da wannan dama ina kira ga jama'a cewa su daina tafiyar dare idan dai ba a bisa ga lalura ba wanda babu yadda za a yi in dai da hali mutane su daina tafiyar dare. Nasiru Yakubu Birnin Yaro, murya Amurka da Kaduna a Najeriya. To ma dalla a gaida Yakubu Nasir Birnin Yaro. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe sha biyu ne da minti 18 na dare ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allahu ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ke da, Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata, ƙungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo inda ta nuna waɗansu daga cikin 'yan matan sakandaren Chibok da suka rage a hannun ƙungiyar, tare kuma da gungun wasu matan da aka ce 'yan sanda ne da suka shiga hannun mayakan. Daga cikin 'yan matan da aka ce 'yan matan Chibok ne, an ga waɗansu sanye da hijabi, waɗansu kuma da niƙabi, waɗansu daga cikinsu suna riƙe da ƙananan yara. Ɗaya daga cikinsu wadda ta yi jawabi da Hausa da kuma harshen Chibok, ta ce ba za su koma wurin iyayensu ba ta kuma gode wa shugaban kungiyar da ta kira Baba Shekau da ta ce yana lura da su sosai. Ta ce suna jin daɗin zaɓin da suka yi ta kuma yi kira ga iyayensu su tuba. Ta gefen matan 'yan sandan kuma an nuna su suna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta zo ta cece su don su koma ga iyalansu. To za mu yi nazarin lamarin waɗannan matan duka nan gaba. To amma yau za mu mai da hankali ne a kan yadda kishi yake sa waɗansu mata su ci zarafin 'ya'yan abokan zamansu, abinda waɗansu lokatai ma har yakan kai ga ƙarshen kwana. Kafin mu haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan wannan matsala. Bari mu shimfiɗa da irin wannan lamarin da ya faru kwanan baya a jihar Kano. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. A ranar Ladi 31 ga watan Disambar shekarar da ta gabata ne, wani saurayi mai suna Abubakar ɗan shekaru 24 ya ce sun haɗa baki da matar sulkinsa Malama Wasila Abdullahi domin sace guda daga cikin 'ya'yan kishiyarta da nufin karɓar kuɗin fansa daga mahaifin yaron wato mijinta Alhaji Ahmad Aliyu Umar mazaunin unguwar Kofar Ruwa a nan birnin Kano. To amma a wani lamari da masu salon magana kan ce alhaki kuyo ne sai kawai masu garkuwar suka ɗauki ɗanta na cikinta wato Usman maimakon ɗan kishiyarta wace tuni ta riga ta rasu. Ga dai Abubakar ɗin da bayani bayan da ya shiga komar jami'an hukumar tsaro ta DSS. Ta ce musamman wata mutum biyu za ta sa wani aiki. Na ce mai wani aiki ne to dama ina shiga cikin gida. Wani aiki ne ta ce mun ba zan iya ba. Na ce wani aiki ne ta ce mun gaskiya ba zan iya ba. Ce mata zan iya ta ce mun to shikenan. rana kaza insha Allah yanzu gidan na zo ran yaushe kenan wallahi ba mutum lokacin ba saboda an kwana biyu saboda idan na zo an akwai sunan wani dan alaji shi kuma abokin ne in na zo sai in kira sunansa ta kuma za ta fito waje haka muka dinga yi ta muka dinga yi har muka tsaye da lokacin da da ce ta zan da ina ba samu yaran guda biyu sai ya ce to ni kuma zan ina cikin abin da take so yana so a ɗauki ɗan marigayiya a ajiyar sadiya a ce mata gaskiya ba zan ɗaga shi mutu don allah kan gaya kowa abin da ya faru a ce mutu shi insha allah ba zan gama ta to da ka ce mata ba za ka iya ba iya akai kuma daga baya ka zo ka iya. wanda ake daga baya iya wazaran ina zaune shi kenan sai na zo na su ta kira ni ta shiga gidan su ta fito waje nuna magana ne ta tun an yi zuwa samu wani canji a sai ya zai inda wani aikin da cika nufi ta ɗauko naira dubu biyar da bani. na je gida na ce ba ne na kuma ta ina da lokacin ta gaya mun lokacin da alhaji zai dawo a za a ɗauki yaran guda biyu idan aka ɗauke su za a ce wa alhaji ka kuɗi saboda ƴaƴanta alhaji idan aka gaya masa abu ba zai mata ba amma in 'ya'yan ya ne da abin na ci mata ya yi mata zai masu to shi kenan ba matsala muka shirya lokaci ran lahadi alhaji zai dawo rajin yana dawara ladi na fito waje ta akwai kishin ta bata nan haja iya na san kuma ta sun bata nan na cin bata nan za su turo min yaran guda uku za su turo min yaran a cikin makaranta to kai ka san yaran da kuka shirya za ku dauka ne ko baka san shi ba gaskiya ne ba san shi ba amma ka ce an ce kana zuwa gidan kuma yar gidan kake aura ina shiga gidan sosai ma ina shiga yana nufin hakan baka san yaran gidan ba ne yaran su suna ne a gidan wallahi ba zan iya samu suna a gidan ba ni ne ni ne dauke shi da gidan ina ka kai shi lokacin da ka dauke shi kai shi hmm. gaskiya da gidana zan kai shi gidanka eh na rasa inda zan kai shi ko sai na kai shi wani makota kan goma makota inda kai shi gidana abun ya dame ni domin aiwatar da wannan aika-aika ne sai abubakar ya da baki da abokinsa mai suna mahi shu'aibu dan shekaru 23 gaskiya ba da ni aka ɗau yaro ba abin nan tsotsayi ne ina kwanci shekar ka kai ni shekara ta 23 me kake yanzu na kwance a gida a'a makaranta kake ko zaman gari kake a sana'a nake sai da takalma a kasuwar sabon garin takalma to ya aka kashe shiga cikin wannan aika-aika na kwance da safe sai ga abubakar ya zo a shagona na kwance ya ce nema na yake yi nake ce mai bacci nake yi ke kakada ya dai nuna lalayin ya taso na na fito sai ce waya ce zan an daga mai zan karbi kuɗi zan karban mai kuɗi na ce to shi kenan sai ya ban waya yana ga da abin da yan cewa mutumin da muke waya da shi sai da muka je muna waya muna waya sai ya ce miliyan biyu zan ce na ce miliyan ke cewa zai ban dubu ɗari muna gama wannan wai sai ke cewa abubakar wannan kuɗin da aka nema na menene sai ke karanta mun yaro ne aka ɗauko shi da shi da wani yara kuma yaron yana gudun matarsa sai na nuna to kai ni gaskiya babu ruwa na wannan saboda to tun ranar nan ba mu ƙara ma ruwa ni da abubakar ba sai zuwa da aka yi ɗaki na ma'aikata aka ɗauke ni iya abin da na sani ni wallahi tallahi kenan kai mai alaƙa ku da shi unguwan mu dai da shi ban taɓa yin irin wannan saboda ba sosai ne wannan ɗin kuma da tun farko ya gaya min wallahi ba zan sai dai hajiya wasila abdullahi ta musanta cewa ta ba da kwangilar sace dan kishiyar tata suna na hajiya wasila abdullahi ƴaƴanki nawa biyar shi ya sunansa yaron da aka yi shi yaro na ne na uku sunan shi usman a ranar lahadi na neme shi bayan isha'i ban gan shi ba wajen misalin karfe goma har sha ɗaya ban gan shi ba sai na ga sai muka dube duka cikin gida baya nan har zuwa waje sai jikina ya bani na ce an ɗauke min yaro sai alhaji ya ce a duba makota ake ta dudduba ba a gan shi ba sai can sha ɗayan dare aka turo da text alhaji muna maka sani da zuwa mu muka ɗauki yaranka in kana buƙatar bayani sai da safe amma akwai rahotannin da suke cewa eh, ke ma kamar da masaniyar ki wannan abin ya faru kuma ba shi aka yi takidin a ɗauka ba to shi allah ya sani ni wannan mutumi wallahi ban taba ganin shi ba gani na da shi so ɗaya ne da mm, abokiyar zama na ta rasu ya hawo sama ya leko ya yi gaisuwa daga wannan a duran da ya kawo matarsa zai ɗauke ta sai dai misalin goma da rabi yake zuwa ya ɗauke ta kuma ina sama yake ɗaukan ta ni ban taba sakowa mu yi sallama da shi ba a duk wulakancin da yake mata na dawowa gida a matsayin zaman su na aure ban taba zuwa sulhun ba amma ya ce yaro da ya ɗauke shi ya bani shi misalin karfe goma sha biyu kuma gidan ana kulle shi da mukulli ni kuma bana ma fita a a batan yaro na an ce kun shirya da shi ne akan cewa a ɗau ɗan ke kishiyarki ba ɗanki ba to a ƙarshe kuma wato abin ya faɗa kan ɗanki. Ni a yanda ya ce mini a nan. Eh to ni wallahi ban faɗa ba. Abin da na sani kenan. Ba da shi kuka ci wannan tsarin ba? Wallahi ban faɗa ba na yi rantsuwa ma da ajali na aka ce ba a yadda ba. Sai da aka yi barazana da rayuwata ma aka ga bani da laifi a ciki. shi da kansa ya faɗi abin da ya aikata yaro na cikin unguwa an ce an ga usman an yi gaba da shi a ranar lahadi din yaro na ma ya faɗa na ce ƙarya ne ya za a yi mijin aisha ya ɗau yaron nan sai aka ban magana zuwa safiya yanzu malama maganar da ake an yi bayani cewa kin lura kamar danki an mai da shi dan bora wancan yaro shine dan mowa kuma don haka kuka shirya da shi da wannan bawan Allah a dauke wancan yaro babu kina so ki ce babu kanshin gaskiya a wancan zance da aka ya azabtar da ni akan wannan sharri amma na bar shi da Allah ba a yi haka ba mm, yalla bai ba ai haka ba ya alaka ku take da kishiyoyin da yanta ni muna zaune ne lafiya bayan rasuwarta kuma ba wani yaro da ake azabtarwa shi dai ya nemi abin duniya ne asirin shi kuma ya tonu yana ganin zai samu mafita saboda baba ta yin yana ji ko ba ta nan ne to kuma Allah bai bashi nasara ba matar shi ta ga gawar ɗana ne a bayan gidansu shine asirin shi ya tauni to shi kuma ya ce an sai da ɗaya aka aka ganshi a kashe mutumin da ya sai da ai za a iya masa sharin ɗan kishiya ko abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji ƙarshen wannan bayani yanzu a madadin wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma salaman abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To ma jalla yanzu kuma ga labarai a takaice. a takaice mutane akalla sha biyu ne suka mutu jiya laraba a wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake a birnin maiduguri na arewa maso gabashin najeriya wakilin sashen hausar muryar amurka ya ba da rahoton cewa fashewar ta bararraka garejin muna da ke hedkwatar ta jihar borno wanda gareji ne da 'yan gudun hijiran da ke wani sansanin da ke daura da wurin suka fai zuwa shugaban amurka donald trump ya zargi kasar rasha da taimaka ma kasar koriya ta arewa da dabarar tsallaka takunkuman da duniya ta kakaba mata ya kuma ce kulle yomin koriya ta arewar na ci gaba da samun nasara wajen kera makaman nukiliya da wannan ne kuma muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can da hantsi karfe 8 kenan agogon najeriya karfe 7 agogon gane za a ji mu dauki da wasu sabbin labarai da sauran rahotanninmu har da sakonni da kuka aiko mana yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma solomon abu da ya bamu ya shirya kuma ya bamu umarni sai kuma injiniyanmu na wannan wato safiya ke nan jim cook baba ya kuma ke sallama da ku sai an jima